bayan harin da wasu ake zan yayan kungiyar boko haram ne suka kai garin bama a jiya wanda ya daidaita mutanen garin wani sabon al'amura ne ke kunno kai na ta wannan batu na cewa yayan kungiyar boko haram din su ne ke rike da ikon garin baman a wasu taron marema labarai da wasu ka kira yau a garin maiduguri sun yi nuna da cewa ba gaskiya bane wasu furici da wasu jama'a suka dinga yi na cewa yayan kungiyar boko haram din sun karbe ragamar shugabancin garin da kuma barikin sojan da ke cikin garin baman tun a jiya ne dai aka dinga ganin mutane da dama musamman ma mata da yara na kurarwa cikin garin maiduguri daga garin garin Bama sakamakon karin harbe ɗan bindigogi da na ababen masu bashewa wanda ya sa jama'a da dama mai da hankalin su kan garin Baman sai dai mai baiwa kungiyar shawara biliyan JTF kan abin da ya shafi harkokin shari'a barista Jibrin Gunda ya shida murya Amurka a taron manema labarai suka kira yau cewa wannan batu ba haka yake ba ba wai mun fito mun fayo bai faru ba ba abin da mu a zahiri abin da muke faɗa cewa dole ne ka ga mutum yana gidan shi bai saba jin irin wannan harbe-harbe ba mutane fa suka nemi kayo kawo hari sannan so sojoji suka taro su so kaga canje-canjen wuta da za su yi wanda bai saba da wannan ba dole ne ya ji tsoro. to ranka da akwai wani dan majalisar dattawa da ya fito ya magana mm. ya nuna cewa har ma an kwace wannan bariki na soja da ke garin bama kamar ya batu wannan batu yake ne. wannan magana ba gaskiya ba ne garin bama yan boko haram sun yi kokari su shigo sojoji mu ba saurara musu ba bellantana shigo bellantana har a ce sun karbi barikin bama wannan din ba magana din ba daidai ba ne. malam muhammad adam wanda kuma ya mun karin haske kan yanayin yadda garin Baman yake ganin cewa a yau ne ya baro garin Bamar. Na zo daga garin Bama yau. To me yake faruwa ne? Abin da ke faruwa ba na bar garin Bama majority wanda suke gudun hijira ba yan Bama bane yankon daga ne. Akwai Baman amma majority da yankon daga ne suka gudun hijira don su tsorata abin da faru daga Bama. Barikin Bama yana hannun sojojin Najeriya bai hannun yan Boko Haram. A takin ne sun yi kowa sani amma ba nasarar da ana faɗa sun cana ta din jita-jita ne ƙarya ce bai da yawa yanzu sojojin Najeriya su suke cikin wannan barikin Bama. To kamar ya aka kuka sani tunda ku ba ku isa inda barikin no ina waje akai takin din kana cikin barikin? eh ina cikin barikin suka wani takin din shi ma alhaji abba na ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar civilian jtf din da kuma yace za su cigaba da farauto 'ya'yan ƙungiyar boko haram din kuma zan yi shawara mutanen borno wallahi civilian jtf mun ɗaura da mara fiye da nadan da suke sammani. ba dare ba rana za mu fita mu yi aiki kuma muna gaya jama'a da masu shuni mutanen borno don allah su fito ta kowane irin hali su taimaka mana da abin hawa da makamai ma in zai yiwu su taimaka mana wallahi muna shirye in allah rana ke fiye da inda ake tsammani kuma za mu kare gari na in allah da fafutuka da yaki da yan boko haram kenan insha allah sai inda muka ga wallahi tallahi za mu kawar da su kuma shekau ka ji sosai wallahi kato da gora mu ne za a ka. insha allah rabbi wallahi sai dai har zuwa yanzu babu wani bayani daga wajen jami'an tsaron game da irin wannan nasarori da aka samu haruna daudabiu muryar amurka daga maiduguri a najeriya